Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara haska fitila kan dokar da aka kafa a karamar hukumar guben ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayan aure da suka wuce kima. A yau mun gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda wannan dokar za ta amfani al'umma ba tare da ta tauye hakkin wani bangare ba. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. Masu rare Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da za mu yi tattaunawa ta musamman a ƙarƙashin inuwar nan ta wannan fili na domin iyali. Za mu tattauna ne akan wannan batu na ita dokar nan da aka samar ta takaita bukatu ko kuma sharɗan ƙulla aure a ƙaramar hukumar gumal wacce aka samar kusan watanni uku hudu baya. Za mu waiwayi mu ga yaya aka fara ɗabbaka wannan shari'a. wannan tasiri take shin ma al'ummar yankin masarautar gumal sun wato rungume ta hannu biyu ko sun bijire mata ina ne tasirin da ta yi ina ne gazawar da ta yi akwai yanayin da za a samu a kyautata ta domin watakila an gano wata lam'a da ba a wato ɗauraye ta ba kuma yaya za a yi a hakan domin tattauna wannan batu na gayyato mana honorable salisu abdullahi gumel wanda aka fi sani da mazge wanda shine sakataren kwamitin yaƙi da aikata miyagun ayyuka a tsakanin al'umma na gidauniyar cigaban garin gumel ko masarautar Gumel, wanda su ne suka yi uwa suka yi makarabiya suka yi biki da kuma haifar ita wannan doka da ake magana har ta kai inda ta kai akwai kwamar da ya aibu ungogo shi ma saboda yanayin aikinsa na tallafa wa iyalai yana da masaniya kan yadda matsalar iyali take wanzuwa a tsakanin iyalai ɗin sakamakon yanayi na tattalin arziki sai kuma barista amina umar hussein ita ce sakatar ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa da ake cewa fida reshen jihar kano kuma tana ofishin lauyoyin nan da ake cewa legal aid council waɗanda suke gwamnati ta ɗauka suke ba da ayyukan lauyoyi ga mabukatan 'yan ƙasa kuma kyauta sannan ita wannan ƙungiya tasu ta fida babban aikinta shine wa mata da ƙananan yara wato kaga kai tsaye za ka iya cewa tallafawa iyalai kenan tun daga tushe amma ta fuska musamman ta shari'a da kuma al'amuran da ba a rasa ba na rayuwar yau da kullum. Honorable Salisu barka da zuwa. Assalamu alaikum. Kwamar ya shuwa biyan gugu wannan fili yana maka ba. To jima assalamu alaikum wa Barista Amina Umar Hussein barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. kamar yadda na faɗa comrade honorable salisu abdullahi gumel shine zai ɗanyi mana yar ƙware ƙwarar shimfiɗa dangane da dalilan da suka sa kuka yi wannan tunani na a samar da wani yanayi na doka don wato sauƙaƙa sha'anin aure a yankin masarautar gumel wai me ba wannan tunani abin da ya bamu wannan tunani ko ya sa muka gano wannan muka sa aka harsasa wannan doka shine akwai wani lokaci da muka samu kes yayi yawa irin na abduction idan an ce abduction kaman zaka ga saurayi ya ɗauki budurwa da yaddarta ya tafi ya yi kwana uku da ita sati a gidansa daga baya ana iya ganin ta a yashi a ce wai aljani ya dauke ta ko a ce wai an eh, samu rashin lafiya ne kawai a ce ba a san inda ta je ba so da wannan kes yayi yawa a police station sai suka gayyace mu cewa su fa ga irin abubuwan da yake faruwa a Gumel an sami kes a wuri kaza an sami kes a wuri kaza an sami kes a wuri kaza yaya za yi a yi maganin wannan abu daga nan sai mutum ya fara tunani sai muka gano cewa tsadar aure da tsarbe-tsarben cikinsa shi ke ba da gudunmuwar wannan abubuwan misali zaka ga cewa idan mutum suka zo aka sa musu aure da yarinya zai gina ɗakinsa biyu amma idan ya kasance bai da kicin wanda za a zo a jerin kicin za a zo a fara mai tsaraba cewa a gina kicin shi kuma karfin sa ya riga ya kare ga aure ga gina kicin daga nan za a fara fasfon din aure ana an kara wata daya an kara wata biyu a ƙarshe sai ka ga da yaro da yarinya dama sun zaku sai barna ta fara shiga irin wannan yadda na gaya maka abu na biyu sai ka ga cewa irin wannan kauyawa night fulani night wanda ita yarinya idan saurayinta ya mata ɗinki ya ɗauki bukatar ta ta wannan ranar ya mata a matsayin dama ya yi lissafi na mace-sane, to ƙawayen amarya ba wanda zai ɗauki nauyinsu illa iyaka samari idan kuma samari suka ɗau nauyinsu to an samu yanayin da za a haɗu a wani wuri a sha kwaya ko a sa miki kwaya a ruwa ki sha ko a sa miki abinci ki ci shi kenan daga nan badala ta faru an lalata an fara lalata miki rayuwa ki daga wannan wurin kenan abu na uku za ka ga cewa ka gama kare karfin ka kaf amma sai a zo maka da maganar event center da kuɗin da za ka biya a event center wato wurin da za a yi bikin eh wurin da za a yi bikin da kuɗin da za ka kashe a wurin biki da kuɗin da za ka kashe a ɗinkunan biki su kansu zaman kansu suke yi sai ka ga uwa uba ya yi gado ya yi katifa amma ita in ba ta da kayan kicin sai ta fara nuku ta cewa a ɗaga wannan auren a ƙara lokacin wannan auren wanda kuma duka wani abubuwan ba dole ba ne ba ba su ne ba aure matukar an ce daga da katifa na aure ta ƙare so waɗannan abubuwan su ne suka taru da irin yanayin abin da yake faruwa na kaga miji sai ya zo ya gaici motoci an zo an tara motoci an yi convoy in za a kai masa amaryarsa an yi jerin gwano an yi jerin gwano wannan ma wata expenditure ce wacce kuma a nan ake haɗuwa da daren a yi wannan badalar so da muka gano haka sai muka to kenan a zo duk abin da ya zama cewa ba na dole bane a ɗauke shi abin da ya zama da dole kamar sadaki wannan min yadda ko me za a yi akan sadaki mutum da yana da shi ya je yi shi amma abin da ya shafi gara sai ka ga cewa irin an yi aure uba in bai da gara zai daga aure ko kuma uba in bai da gara bai yi ba sai ka ga mutuwar aure ta samu a nan saboda dan zai ringa ma yar gori ko iyayen yaron za su yi gori amma tunda muka sa aka yi doka to ka samu kwaba in ba ka da shi zaka ce a doka ce dama ta hana ni ba zan yi ba ke uwa kayan kicin kin samu kwaba zaka ce ni an yi doka dama ba zan yi ba hmm. kaga idan kuma mutum har ya yarda cewa zai iya zuwa ya ci bashi ya yi aure ko ya yi wata bukata wata sa aure to ya fanda hirin cewa dama uba ba zai bashi ba gara wanda da zaka ga cewa sai mutum ya ci bashi ya bi abin da ya fi karfinsa aure ya kashe kuɗi da tunanin cewa wani an kama masa gara zai sayar ya biya wancan bashin sai ka ga yaro ya zo shi ya ci bashi ya yi akwatuna ya kai amma a ƙarshe sai ka an ce an ɓalle gidan amarya an sace a tabbobi shi ne ya kwashe ya kawo masu kayan ko kuma ya sai je biya so duk irin wani abubuwan su muka kalla muka ce a a zo a yi abu kawai na gaskiya da gaskiya kawai yaro ya nemo kuɗi not kar ya wuce naira dubu ɗari kar ya gaza da dubu saba'in kawai zo ya bayar sadaki kuma daga rubi dinar iya abin da ya karfinsa kaga shi ba zai yi wauta ba yayi abin da ya wuce karfinsa domin babu wancan lissafin cewa za a kawo masa gara ko za a masa kayan kicin ita kuma uwar yarinya idan ta san ba a kawo wannan akwatuna ba na nunawa na riya na a ringa nuna a wurin mata ba za ta takura kanta ba cewa sai ta sai bridge sai ta yi jere sai an yi kanta ba mamaki ma shi mijin ma ba zai ma yi ma kicin din ma yi kantar ma ta ma ita ta mata wannan nauyin ba so wannan shine ummul abaisin din da ya samu ga cewa ah, to ya kamata a yi wannan abubuwa so haka idan ka kalla eh, to to um, za mu je za mu zo kai mu dan ba mu a takaice a dunkule na abubuwan da ita wannan doka ta tanadi amma comrade wai waɗannan abubuwan da eh, onar salisu ya ambata sun tayar musu da hankali ko sun zaburar da su har suka kai ga tunanin a samar da doka wai sun cancanci a ɗau irin wannan mataki na farko dai watan akwai abin sha'a matuƙar gaske saboda wannan shine karin farko da ƙananan hukumomi suka fara tunanin cewar za su yi aiki irin aikin da ya kamata su yi a matsayinsu na masu dokoki. Nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji yadda barista Amina ke ganin lamarin a shari'ance. Kafin na a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro da Yodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu.